Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jamurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tasha ku mai albarka ta Hausa Zip TV. Gidan TVn Arewa 24 sun yi abin da ya dace. Shugaban hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano, Malam Ismail na Abba Afakallahu, ya tabbatar min da cire safara'u kwana 90 daga shirin na kwana 90. Kuma na yi magana da wani tsohon ma'aikacin gidan, inda shi ma ya tabbatar min da abin da Malam Afakallahu ya faɗa min. ita dai safara'u ita ce jarumar shirin kwana 90 da ta aikata bidiyon batsa wanda a wancan lokacin aka sami jama'a da dama da suka yi allah wadai da wannan jaruma kuma suka buƙaci gidan arewa 24 da ya gaggauta cire ta daga shirin na kwana 90 wanda nima na kasance ɗaya daga cikinsu Haƙiƙa Malam Afakallahu ya cancanci yabo bisa ƙoƙari da ya yi aka cire wannan yarinya aka maye gurbinta da wata. Su ma Arewa 24 sun yi abin da ya dace. Dama tun a wancan lokacin Malam Afakallahu ya ce min Arewa 24 sun ce masa sun riga sun gama ɗaukar shirin da ita a zango na uku, shi yasa ta kasance a cikin shirin da suka saka. tabbas arewa 24 sun aikata abin da ya kamata wannan zai zama darasi da izina ga sauran jarumai da su guji aikata makamancin abin da wannan yarinya safara'u ta aikata kuma hakan zai tsabtace shirin nasu na kwana 90 da ma tasharsu ta arewa 24 daga kazantar da wannan shaidaniyar yarinya ta aikata dama tuni aka sami jama'a da dama da suka sha alwashin daina kallon shirin saboda ita. Muna fata Arewa 24 za su ci gaba da karbar ƙorafe korafe irin wannan bisa kurakuran da suke aikatawa. Mu kanmu da muke korafi ba wani abu ne ya sa mu hakan ba sai domin maslahar al'umma da maslahar tashar. Burinmu su gyara kurakuran da suke yi a tashar su. ta zamto tana amfanar da al'umma maimakon cutar da su in dai za su gyara kurakuran da suke yi mu ma babu abin da zai sa mu fito mu dinga caccakar su a ƙarshe muna tunatarwa ga hukumar hisba ta jihar kano bisa alkawarin da suka yi na ɗaukar mataki na gurfanar da wannan yarinya a gaban kotu ina tuna yadda dj na hukumar hisba ta jihar kano dr aliyu kibiya ya sha alwashin cewa hukumarsu ta hisba ba za ta kyale wannan yarinya hakanan ba dole za su ɗauki matakin da zai zamo jan kunne gare ta da kuma darasi ga 'yan baya duk da yake a wancan lokacin Hukumar ta ba da uzuri da matsalar annobar Corona, yanzu alhamdulillah Allah ya sauwaƙe mana wannan annoba. Mun zuba ido mu ga abin da hukumar za ta yi, shin za ta ɗauki mataki da ta sha alwashi na ɗauka da ta sha alwashin ɗaukar za ta ɗauki matakin da ta sha alwashin ɗauka. wanda dama asali gwamnati ta samar da ita domin ire-iren wannan lamari ko kuwa za a bar abun ya tafi hakanan a ƙarshe muna yabawa kwamandan wannan hukuma shak haruna muhammad ibn sina bisa jajircewa da aka bamu labari yana da ita zan kuma yafi ustaz imam muhammad mika'il kwamishinan hukumar zakka da hubusi na biyu a wancan lokacin da abin ya faru yana hukumar hizba kuma har ga allah ya yi kokari ya jajirce wajen ganin an ɗauki mataki a kan wannan yarinya tun a farkon lamarin allah ya saka masa da alheri ya kuma baiwa hukumar ikon ɗaukar mataki Rubutawa, tsarawa, shiryawa daga Indabawa Aliyu Imam, shahararren marubucin nan kuma mai bincike a bisa irin waɗannan al'amura da suke faruwa a faɗin duniya, wanda ya kasance ya shahara a irin waɗannan bincike da kuma bin diddigin al'amura masu waɗanda suke wakana a faɗin Arewa da ma ƙasa da duniya baki ɗaya. idan kana da bukatar karin bayani sai ka inda-bawa aliyu imam a shafinsa na facebook domin samun cikakken bayani da rahoto akan wannan hukunci da tashar arewa 24 ta ɗauka a ƙarshe muna kira muna roƙon allah da ya ƙara ɗaukaka wannan tasha ta arewa 24 ya tsare ta daga dukkanin shari da masharanta ya kuma ƙara mata yawan mabiya da 'yan kallo ya kuma tsare ta daga dukkanin wani shari ya ɗaukaka ma'aikatan cikin wannan tasha ta arewa 24 mai albarka Mai sauraro kada ka manta ko ki manta da yin shiya ɗin wannan bidiyon domin saƙon da ake son isarwa ya isa inda ake so. A ƙarshe wannan marubuci yana da buƙatar ganin sharhinku da kuma naku ra'ayin akan wannan hukunci da tashar Arewa 24 ta ɗauka akan wannan tsohuwar jaruma tasu mai suna Safara'u kwana 90. Kada ka manta da rubuta naka ra'ayin ko kuma naki ra'ayin a ƙarshen wannan bidiyo domin yin comment don ganin naku ra'ayoyin. da kuma shiya na wannan sako da ake son a isar da shi a faɗin duniya da ma ƙasa baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jamurin sake